واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا kuma zan rabu da ku da abubuwan bautarku waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah zan bauta wa Ubangiji na shi kaɗai ba zan haɗa wani da shi ba ina fatan ba zai hana ni abin da na nema ba idan na kira shi don kada in zama marashin arziki da kiransa.